Lili. masu sauraron mu assalamu alaikum kuma barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na ina dalili shirin ina dalili ne da ke muku al'amuran da suka shafi rayuwa siyasa tattalin arziki zamantakewa harkar tsaro da zumar ilmantarwa nishadantarwa da kuma farkar da ku a gashe mu ba ku dama ku shigo cikin shirin domin ku bayyana ra'ayoyinku kan muhimman al'amuran da muke tattaunawa To a cikin shirin namu ne wadda ni Saminu Sani zan gabatar. Za mu tattauna ne kan hanyoyin magance matsalolin da Najeriya take ciki. Kuma babban bakon da muke tare da shi a yanzu shine Dr. Surajo Yakubu shine shugaban sashen shari'a na ƙasa da kasa da ke jami'ar nile da ke nan birnin tarayyar Najeriya na Abuja. A yadda muke dakon isowar injiniya Yusuf ya bagi Sani Bakure shine shugaban jam'iyyar adawa ta ADP a tarayyar Najeriya. Dr. Siraj barkan da shigo. ya barka ka dai. To kusan a masu kallo da sauraron idan ana maganar kalubale ko kuma matsalolin da Najeriya take ciki wato wani babban al'amari ne wadda za a dade ana tattauna a kai. a duk da yake dai kalubalen tsaro kusan shine babbar kalubalen da ya fi ciwo najeriya to a kwarya duk da haka din akwai kalubale iri-iri da yake ciwo najeriya to a kwarya wadda za mu tattauna tare kuma da wato lalubo bakin zaren a waɗannan kalubale da ke addabar najeriya da zumar samun ci gaba da kuma dawamamman zaman lafiya a ƙasar mu najeriya ba ga kalubalen tsaro najeriya na fuskantar kalubale na harkar kiwon lafiya wasu ka babu a yajin aikin da likitoci ke yi yana haifar da cece kuce a daidai lokacin da aka samu rahotannin bular annobar kwalara wadda daga watan janairu zuwa yau dinnan da muke magana kusan ƙididdiga da hukumar daƙile bazar cututtuka to ncdc ta tabbatar ya bayyana cewa mutum 1178 ne allah ya musu cikawa a sanadiyar cutar kwalara a jihohi 23 na faɗin ƙasar nan banda wasu alƙalma waɗanda ba a iya tantance su ba kuma ba a iya samun bayanan su ba na al'ummomin da ke zaune a karkara to za mu dan tattauna akan wannan al'amari za kuma mu kalli yadda bayanan shugaban ƙasa muhammadu buhari wadda jaridar nan ta financial times da ke birnin london ta roito inda ta bayyana shi yana bayyana cewa gina hanyoyi da tashoshin jiragen ruwa da kuma samar da ayyukan yi shine za su tabbatar da samar da zaman lafiya ba wai siyawa sojoji makamai ba duba da cewa a cikin shekaru shida da 'yan doriya na mulkin shugaban kasa muhammadu buhari an kashe kudade sama da triliyan biyar har gazaro amma duk da haka an samu rahotannin asarar rayuka na mutane kusan miliyan goma mutane dubu goma sha daya duk dai a sanadiyar wannan kalubalen tsaro don domin ko kalubalen tsaron a ya fantsama baya ga shiyar kudu a arewa maso gabashin najeriya arewa maso yamma ma ta ɗauki harami inda jihar zamfara da katsina da kaduna abin ya munana a jihar neja kuma mai makwataka da birnin tare abuja wato aikace-aikacen yan bidigan ne ya ringa janyo asarar rayuka duk da yake asarar rayuka bai kai na waɗannan jihohi da na ambata a baya ba amma dai akwai satar jama'a domin neman kuɗin fansa wanda ko shakka babu haka din yana ta gayyarantar da al'ummar najeriya waɗanda musamman dai talakawa waɗanda ke cikin halin yasu iyayen yara kuma suna ci gaba da fargaba da ɗarɗar da barci ido ɗaya a buɗe saboda irin yadda 'ya'yansu ke cikin halin yasu musamman idan muka kalli ɗaliban islamiyar a ah, tankwaya kasai da ke garin tagina a jihar neja wadda har yanzu dai kusan kwanaki saba'in da doriya kenan har yanzu dai babu amu babu labari a yi kwamishinan yada labarai da aka sace shi muhammad idris biyu ce kwanaki biyu zuwa uku ba aka samu nasarar sauko shi amma waɗannan ɗaliban yara har yanzu dai babu labari wannan dai da sauran batutuwa za mu taɓo su a cikin shirin namu na ina dalili tare da dr suraj yakubu to dakta ka ji matashiyar shirin namu shin idan muka kalli kalubalen tsaro da ke ci gaba da ta'azzara a najeriya a kusan abin fa yana daukan sabon salo ne in ana maganar wato an magance wannan bangare sai ka kuma wani bangare ya sake tashi a daidai lokacin da ake samun nasarori domin hukumomin tsaro sun bayyana cewa cikin makonni biyu sun samu nasarori a yakin da suke da 'yan ta'adda a musamman da in muka kalli jihar borno wadda ita ce ta kaurin suna akan harkar kalubalen tsaro na 'yan ta'addan boko haram ana samun rahotannin 'yan ta'addan boko haram suna miƙa wuya suna yin saranda saboda irin lugudan wuta da jami'an tsaro suke musu da kuma da ake kange irin hanyoyin da suke shiga da abinci da magunguna da sauransu a sanadiyar a mutuwar shugabansu a abubakar shekau shin bari mu suma da ita nasarar da ake samu nasarar da 'yan don boko haram shin ya ka kallo nan nasara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na farko sai mai Allah godiya kan nasarorin da jami'an tsaronmu suke samu a kan ta'addanci da sauran ayyukan asha mm. a hakika idan muka duba shi wannan nasara lallai wani abun ci gaba ne matuƙa aka samu a harkar tsaro a najeriya domin ko ba komi mutane suna cikin fargaba tattalin arzikinmu ko da yaushe ba yake yi makarantu suna rufe saboda ba mai datura ɗan shi zuwa makaranta mutane suna barin gidajensu da gonakansu da wuraren sana'arsu suna zuwa suna tarewa a sansanin 'yan gudun hijira wanda sai abin da aka yi da su sai abin da aka ba su ba su wata yin eh, wata sana'a kamar yadda suka saba wadda za ta ba su kudaden shigowa har su tafiyar da harkokinsu har su biya haraji ga gwamnati mm. su kaga wannan nasara in allah ya sa ta ɗore ana ya kawo ƙarshen wannan fitina da ake ciki ko a dr sirajo duk da irin wannan nasara din amma gwamnan jihar borno babu gana umar zulum yana nuna cewa jihar ba ta shiga tsaka mai wuya akan irin waɗannan 'yan boko haram da suke miƙa wuya a cewa yanzu suna miƙa wuya zama da su za a sake yi watakila ci gaba da rayuwa da su da za a yi tare da kuma mutanen da yan boko haram din suka kashe musu iyaye da kuma sojoji da suka rasa abokanan aikinsu shin to bari dai mu dan je da lokaci za mu shigo da shi dai bakon namu a daga barsani za mu ci gaba ku lokaci ina dalili dalili ina dalili ina dalili yara gumi na nake ci abokina ina zuwa ne haka za mu je gona gona kuma kana matashi gare ka da za ka je a gona gona ai na iyayenmu ne yayi da kakanni inda iyayen namu ba su noma mu za mu kawo yanzu ne noma ya kasance wata babbar hanyar samar da kudaden shiga da ma ayyukan yi ga ɗimbin al'ummar ƙasar nan amma idan aka yi duba da yadda lamura ke tafiya a yanzu za a ga cewa ya zama wajibi a farga a kuma koma gona a don haka sai ku biyo mu a cikin shirin mu koma gona na kafofin yanci a ranar laraba da misalin karfe ɗaya da kuma karfe biyun rana a kafar na talabijin shirin mu koma gona shiri ne da babban bankin ƙasa najeriya wato cbn ya ɗauki nauyin kawo muku. Ina dalili. Ina dalili. daga hutun rabu lokaci a cikin shirin namu da ina dalili inda nake tattaunawa da shugaban sashen hausa na bangaren a shugaban sashen shari'a na ƙasa da ƙasa a a fannin na jami'ar nile da ke birnin abuja a dr siraju yakubu a daidai lokacin da kuma ɗaya bakon namu wato injiniya yusuf ya bagi sani shugaban jam'iyyar adp na ƙasa ya samu isuwa injiniya barkan ka da shiga eh, to dakta kafin shi dakta kafin injiniya ya bage shigo na soma ma tambayoyi akan shi firicin da gwamnan jihar borno ya babu gana umar zulum inda ya nuna cewa akwai fafar gaba yadda yan boko haram ne suke miƙa wuya suke miƙa wuya domin su dawo cikin jama'a ci gaba da harkokin rayuwa da su inda ya nuna cewa yan boko haram sun yi ta'addanci sun kashe jama'a kuma jama'a da suka kashe su ne suke son su dawo su gaba da zama da su sun sauraka da rayukan sojoji kuma sojojin nan waɗanda yanzu haka akwai abokanan aikinsu waɗanda su kan sojojin suna ganin ta 'yan boko haram ne suka kashe musu abokan aikinsu shin wannan turka-turka din shin ya kake ganin menene ma matsala don sojoji sun mi kauya 'yan ta'adda sun mi kauya shin sabon abu ne ga yakin da ake a kasashe da kasashen eh, duniya ba a sabon abu ne hmm. kuma duk inda ake yaki hmm. akwai rules of engagement hmm. idan wanda ake yaƙi da su suka miƙa wuya mm. akan anshe su mm. ko a musulunci mm. in ana yaƙi wanda duk ya miƙa wuya za a anshe shi amma abin da za a yi da shi daga baya wannan kuma na abu ne daban tunda wannan yaƙi da ake yi na irin na boko haram yaƙi ne na wata irin aƙida a irin wannan yanayin sai ya kasance an yi abin da ake ce ma deradicalization tunda ai they da an suna sun samu tsoron ra'ayi hmm. sun samu wata fahimta wato a keɓe su a a cire musu wannan akira din a horar da su horo na musamman da aka kaɓa wannan aƙida sosai kuwa hmm. sai an yi irin wannan abubuwa game da su wanda kuma nike tunanin lalle gwamnati za ta yi irin wannan ba haka nan kawai za a sake su ba hmm. eh, sakaka hakika duk wanda irin wannan abin ta shafa a kai tsaye an kashe mashi nashi ko an ɗauke mashi wani nashi ba zai ji daɗi ba to amma kuma dama haka rayuwa take dole in za a samu zaman lafiya sai an yi sulhu misali ai muna ganin an yi yakin basasa a ƙasar nan mm. an yi kashe-kashe amma ƙarshe aka zo aka yi sulhu har shi kan shi da jagoranci ta wayan ma aka mai ahuwa ya dawo gida mm. so ina ga wannan ba wani bakon abu ne ba amma akwai jin zahi amma abu mafi muhimmanci da ya kamata a ce gwamnati ta yi a nan shine duk wanda ya saranda ba za a sake shi cikin mutane ba. Mm. sai an keɓe shi an yi screening din shi an yi depression ɗinsu an yi radicalizing nasu mm. sun zo sun tunaninsu ya da irin na mutane eh, saura eh, kuma mutu amma dakta ban mm. ta numfashinka a matsayinka na masanin harkokin shari'a mm. shin dan mayaki dan ta'adda ya miƙa wuya wannan yana nufin cewa ba za a iya hukunta shi ba kenan domin an rawaito hafsan hafsoshin sojin ƙasa yana bayyana cewa ko fa sun miƙa wuya ɗin nan fa akwai yiwuwar lalle su fuskanci shari'a akan irin ta'annatin da suka aikata eh, wannan kuma wani abu ne daban mm. kuma ya danganta mm. ah, ya danganta mm. ga abin da ake gani idan an bi an kamo mutum a lokacin da ake bi a kai aka kamo shi ta yiwuwa a ce a yi masa shari'a sannan kuma ita shari'a duk da ake gani abin da ya shahi laifuffuka wanda ya shahi na a ce criminal mm, offenses eh. Eh, miyagun ayyukan kuma wanda ya shahi a ce ƙasa kai ma laifi mm. to alhakin hukunta wanda ya wannan gwamnati ce sannan kuma gwamnati akwai abubuwan take kallo da dama mm. ko shari'a aka je ai sai akwai cikakkun kwararrun hujjoji na wanda aka shigar da aka kai shi ƙara din nan cewa wannan aikan da ake abin ganshi za a iya tabbatar da laifi a kansa idan ba za a iya tabbatar da laifi a kansa ba wannan mm. kuɗi ce bannan lokaci ce ba kuma abin da zai haifas amma kamar da na ce abin fi ala shi duk inda ba a haƙuri mm. to za ga cewa rikici ba zai kare ba to barin da gare ka a bantar nufa barin da gare ka injiniya yusuf ya bagi sani duk dai kan magana kalubalen tsaro ne ake wadda 'yan ta'addan boko haram ana samun galaba a kansu shin muna iya cewa canjin shugabannin rundunonin tsaro ya haifar da ɗami ido kenan tun da yanzu har 'yan boko haram suna miƙa wuya a kan irin wato lugudan bama-bamai da ake musu da kuma sauran dabaru da jami'an tsaro suke amfani da su ita ana iya cewa an samu wato sauyin harkar yadda za a za a iya warware wannan magana na rashin tsaro da muke da shi a kasar mm. amma na ganin kamar abin da yake mafi muhimmanci mm. shine tanadi na arzikin ƙasar nan yadda za a bunkasa da shi mm. idan ba haka haka yi ba ko da nan suka ce sun janye daga tadanci sun dawo suna so su ga jama'a idan arzikin kasar najeriya yadda take yanzu mm. haka A mm. aka ci gaba da shi mm. ba mamaki ba masu su za su koma yadda wannan eh, tadanci ba za ma samu karin jama'a da za su koma mai nake nufi cin hanci da rashawa da kuma rashin dauki mataki na gwamnati a lokacin da ake bukata a dauki mataki na abu da ke faruwa duk wani shi ne ya haifo da waɗannan abubuwa da muke fama da shi yanzu ba canjin eh, su shugabanni na soja da ke magana yi mm. sai da yawai shekara da shekaru tukuna sannan eh, shugaban kasa ya zo ya ce hukuta bari mai mm. canja su sai da mm. abubuwa suka lalace fiye da yadda ake zato watakila ya canza ne a lokacin da ga ya dace din ito eh, amma duk zai dace ai lokacin lokacin ai kamar yau bayan hari ne eh watakila lokacin da ku yan Najeriya da yan adawa kuke cewa a canza din yana ganin lokacin bai yi ba amma lokacin da ya canza din kuma gashi ana ganin an samu sa'ida misali a ah, to wa abin da nake so gane shi ne hmm. eh, inda aka ce shugabanci hmm. eh, shugabanci wato abu ne wanda yake allah ya ya jarabai ka da shi hmm. dole ka ci ka saurari jama'a ka dubi jama'a da idan tausayi da tausayi da kuma yi abin da ya kamata a lokaci eh. wannan wannan to ai za ce ina sauki abin ma nake magana tukuna kadanci eh, ai karuwa yake eh, amma dai akalla dai bangaren boko haram ai za a iya cewa an ga alamar wato nasarori misali a'a ba wannan ba nasarori bane hmm. boko haram ke magana ai iswap ne suka zo suka yaki boko haram ba sojojin Najeriya ba hmm. ba mu ba sojojin mu ne suka yake su hmm. suka kashe da yake kana shi abakar ah, ah, shekau abakar shekau da kuma da sauran shugabannin su na masu tanancin nan ba sojojin Najeriya suka yi wannan yaki ba gaskiya magana ake so a yi so har wayo ina dole ne a tashi tsaye abu biyu shine sojojin nan da suke eh, yaki da suke da wannan haki mm. na fi da kasar da wannan eh, masifa da ake ciki mm. da shi shugaban kasa mm. shi ne ya kamata ya yi tanadi na abin da zai kawo zaman lafiya a kasar da don ne arzikin kasar nan ba gyara ta kamar da ya kamata ba za mu fita daga wannan basira ba to a dr Sirajo yakubu a arwato shugaban kasa muhammadu fadi daga jaridar nan ta birnin london wato financial times inda yake cewa gina hanyoyi da kuma tashoshin jiragen ruwa da samar da ayyukan yi shine zai magance kalubalen tsaron da da kuma ta'addanci da yankin afirka ke fuskanta da shi ba wai amfani da karfin soja ko kuma kashe kudade wajen a siyo makamai da sauransu ba shin ya kalli wannan furici na shugaba to um, hakika duk abin da yake jaza irin waɗannan matsaloli mm. na rashin tsaro tattalin arziki na ciki mm. saboda duk inda aka ce matasa ba su da aikin yi saboda tattalin arziki baya bunƙasa mm. to su sukan zama sojojin haya masu arha wajen bata gari mm. nan da nan tun da mutum babu abin da zai yi ga abin da ga an bashi abin yi yanzu mm. to sai kaga nan da nan sai ya shiga amma idan muka samu tattalin arzikin mu ya bunƙasa za ga ba maki masana'antunmu su rika aiki awa 24 kamar mm. yadda suke yin aika a kasashen da suka ci gaba kuma muna buƙatar abin da ake ce ma infrastructure critical ababan mara rayuwa ke da eh abu mara abu yes to eh, kamar haka mm. waɗanda su ne suka shahi hanya ta kwalta jirgin ƙasa hanyar mota jirgin ƙasa tashoshin jiragen ruwa da na sama mm. da musamman wutar lantarki wanda ba in dai haka ne dan ban karanta ba to ba mace ta wuta tana ciki dan mm. yanzu babu matsalan ma wutar lantarki ce so idan aka haɗa waɗannan aka zan an same su to za ga cewa in akwai wutar lantarki masana'antu za su bunƙasa za su iya rika sarrafa abubuwa saboda wutar da suke samowa ta janareta da diesel ta fi wadda za su iya saye daga nepa hmm. tsada nesa ba kusa ba so in suka samu wannan wuta kuma aka samu hanyoyin da za a iya kawo raw materials zuwa waɗannan kamfanoni kuma in an gama finish goods in an sarrafa kayakin za a iya ɗauka zuwa kasuwa mm. to za ga cewa lallai tattalin arzikinmu zai bunƙasa idan masana'antu suka tsira eh. ya kasance cewa ana yin suna yin aiki awa 24 mm. normally za ga cewa ana raba shift ne zuwa aiki gida uku na awa takwas takwas. Mm. Haddare. to ai kaga in za a samu wannan ba za da wahala za ka samu wanda zai je ya samu lokacin da zai je sata saboda in mutum ya yi shift na awa takwas ya dawo abinda zai fara yi shine ya yi bacci idan ya yi na dare in ya dawo da safe bacci zai yi in ya bacci zuwa wani lokaci kafin ya kuma na dare na akwai bukatunsa zai tashi ya yi bukatunsa ko na iyalinsa ko na wasu yan uwansa za ga cewa dai to ya zama occupied haka ko haka idan da yamma ya dawo karfe takwas na na dare misali a ce shift din shi ya kare mm. za ga cewa bacci zai to sai ka ga in aka samu tattalin arziki ya bunƙasa su kansu matasa da sauran jama'a waɗanda suke ake amfani da su ake irin su kidnapping din nan irin su banditry irin su mm. boko haram ɗin ba ma tunanin su ma ba zai kai can ba to bari na daga ka a injiniya su biya ga sani a kalubalen tsaro dai a nasatar jama'a domin neman kuɗin fansa dai yana ci gaba da ɗaukan sabon salo kusan abubuwan da ke faruwa a jiyar hoton da muka samu shine wasu mahara sun je makarantar koyon aikin noma da lura da dabbobi ta bakura a jihar zamfara inda suka sace ɗalibai guda goma sha biyar tare kuma da malamai guda hudu a baya ga cewa ɗaliban salihu tanko ya kasai da ke garin ta gina har yanzu dai kusan sama da kwanaki saba'in da uku har yanzu dai babu labarinsu shin waɗannan satar da ake zuwa makarantu ɗin shin wace makoma ne zai tsinduma najeriya musamman da harkar ilimi ka san wato akwai abu biyu hmm. idan kana son ka gurguza wato karfin kasa hmm. kamar najeriya yanzu hmm. ko kuma kowane kasa ba a duniya to abinda za ka fara ah, eh, yaki mm. ne bangaren noma mm. na abinci idan har za ka yi a hana kasar nan ina ta ce da kanshi ko kuma mm. samun isasshen abinci to na farko ta za ka yi a gurbuta kasar nan na biyu kuma shi ne bangaren ilimi za ka yi a shiga bangaren ilimi ka hana ci gaban ilimi a mm. to ba shakka kasar nan ba yadda za ta ci gaba mm. to duka biyu ma yanzu haka muna fama da shi a mm. Najeriya abin da ke nuna maka shine cewa shugaban kasa ko kuma gwamnatin nan kila ba san illa na abin da ke faruwa ba shine yasa ko kuma gani suke kamar bayan shekara biyu ko ne haka za su bar gwamnati su bar kamar mu da muke insha Allah da karbi za mu zo mulki da ADP you know, uh, 2003 hmm. <laughs> you know, su bar mu da wannan you know wato su bar yan Najeriya ai duk kalubalen yan na kasa ne gaba ai ya fi ga wanda ke shugabanci ya fi maka damuwa da fargaba Mm. amma in Allah mm. karimu tun da mun ga irin taka rawar nasu mm. in Allah karimu da muka zo na san ya Najeriya za su gode Allah cewa Allah ya kawo sauyi mai ma'ana ina wanda zai kai kasan ga ga irin abin da Allah ya shirya wa wani arziki na zaman lafiya in ka duba kasan nan muna da isasshen arziki na abinci na jama'a na arziki ba sai mun nema daga wani wuri bane mm. in dai an samu shugabanci na gari mm. to shi nake so jawo ka abubuwan da suke faruwa mm. ba wai abu ne wanda yake ba a shawo kansu ba in dai har an samu shugabanci na gari yadda ya kamata Allah kika mun sani shi shugaban kasa ah, Muhammadu Buhari yana da niyan kirki ina yana ya nuna cewa lalle yana so yadda za a yi kasance gaba kuma a samu ina zaman lafiya to amma na kusa da shi wanda shi kanshi ne ya kawo su to abin da ke mamaki me yasa ba zai iya kore waɗannan ba hmm. ya kawo su tun daga Najeriya ne bai tsaya kan waɗannan mutane ba bayan su ai akwai mutane wanda kuraru wanda ke za su iya taimake shi kamar yadda ya kamata wataƙila ya ga cancanta su ne tun da ya aminta da su shi sa ke ci gaba da rike su to ya za ka aminta da abin da yana hana rawa gudu kuma yana kawo maka you know rashin ba daɗi saka ci ka amince Yi ana iya amince da abubu abu amma idan ka tafiya abun bai yi ba bai daidai da yadda kake so ba mm. a ah, shi ne yasa Allah ya bashi eh, arziki na jama'a a mm. kasan ka Najeriya fa ba ba karin ba karin kasa kuma ya Najeriya Allah ya mu baiwa mm. idan dan Najeriya a Ingila ke ka magana ko a America ko a ina ne wallahi duk wurin da kaga ya Najeriya yana yana number one ina gwamnatin gwamnatin Biden na America a kila za ka kirga 'yan Najeriya guda takwas wanda suke suna yanzu maka irin matsayin da aka ba su ba karamin matsayi matsayi bane mm. in ka je kada da aka in ka je London ma aka ko ina ka je aka za ga gansu to kenan ashe ba mu rasa abinda zai ci gaba da kasan nan yadda ya kamata ba zai sa talaka ji dadin rayuwar shi a duniya ba kawai abinda da muka rasa ne mutane wanda Allah ya jarbe shi Buhari ba su wadannan mutane ba su jin tsoron Allah ba su da kunya you know ba su ma ba su jin tsoron kowa irin mm, waɗannan duk zarge-zarge ne domin su suna ganin suna ayyukan ba mm. zarge-zarge ba ne ba zarge-zarge ba ne waɗannan shugabannin sojoji da suka sauka mm. biliyan dollars da aka ba su me suka yi da shi me yasa ba tambaye su ba eh? ina ina abin da suka yi da kudin Eh? su kansu ma akwai cikin suka zo suka suka ce kuskure ba su ga kudin ba kuma wasu mm. kayan yakin ba mm. to kare aka yi kare suka yi wataƙila eh. ana to me yasa ba yi bincike a fitar a fitar wataƙila ana na ana ah. binciken ta karkashin ƙasa mu ne da yan jarida ba mu sani ba lantana mu sani da ku to ta karkashin ake ma mulki mulki ai ba abu ne mm. wanda zaka boya wa jama'a eh amma kana yi musu aiki ka nuna cewa kana yi eh amma kuma ana zargi ma wanda an san cewa ana tuman shi da sata da yi abin da ba daidai bane kuma ka kara masa ba sai kuma ka ce ka ci ka kara mashi wani abu ai to ba haka bane in dai ba kotu ta tabbatarwa ne ya aikata laifi ba kuma duk irin yadda ake zargin mutum da laifi watakila ta karkashin kasa ana ta bincike misali hukumar efcc ita ke da alhakin binciko laifukan almundana watakila tana iya bakin kokarin ta wajen binciko nan abubuwan ne watakila nan da wata ɗaya ko biyu ma sai ka ga al'amari to kaga kada mu riga malam masallaci watakila dai efcc din dole eh, misali tana iya bakin kokarin da in ka dubi sauran kasashe mm. kamar malaysia mm. kana maganar singapore ko china ma mm. idan suke san dai su mulkin nasu na abin da suke yi tana mulkin gurguzu eh, eh, eh, suke yi amma ka dubi malaysia ko singapore wanda muka tashi tare da su a lokacin muka samu yancin kanmu gairin ci gaba da suka yi ai ba wai suna shugaban da aka samu lokacin ba suna jira kotu sai ya ce gashi gashi ba abin da ya kamata su yi suna yi ne inda ka ga mutum ya yi abu da ba daidai bane hukunta shi ake yi daga baya za a zo a yi maganar court makon court ya zo ya ce ba haka bane ba sai a bar shi ba eh, to a yi zalamanin masallaci ne ya kamata a maganar nan ya kamata in shiga maganar nan ban ce kada mu yi amfani da mm. kotu ba mm. don ba a haifar da kotu ba mm. demokratiya ba ta yi da haka amma a wasu wurare ana bukata you know ka yi amfani da matsayin da Allah ya baka ka yi tsakaninka da Allah. To a matsayin ka na masanin shari'a kafin mu je hutar lokaci mm. minti biyu wani ansa za ka bada wannan zirga. To kafin nan ina ga siyasa ta shigo cikin hira. <laughs> siyasa ta shigo cikin hira a siyasa ta shigo cikin hira amma abin da ke so in gaya ma shugaban adp mm. cewa apc in mm. allah ya da 2023 mutane sun gamsu da irin hannu da suke a ah, an gamsu kuma in Allah ya da za mu ci gaba za mu ci gaba <laughs> Allah ya da za mu ci gaba mutane ah, mutane da za su zaɓi mu kaga ai akwai ai wannan gwamnatin ai ta zo da kyakkyawan shugabanci duk abubuwan za gana yanzu ina zuwa kayi magana a kayi magana in zaka wannan yi magana mm. kada mu degenerate eh. eh. mu koma gardama eh. ai kayi maganganu kuma mutane sun saurara in ka dubi ka aza gwamnatin nan ayyukan da ta yi wanda yake physical da kuma irin gyaran dokoki da wasu reforms mm. da ta kawo ko jiya kenan shugaban kasa shekara ashirin ana gwagwarma petroleum industrial bill mm. ya ka samu je ya zama act abubuwa da dama waɗanda shin hida kasan gwamnati kasan ƙasar nan fa ta tabarbare mm. da yawa shin hada ake ta yi yanzu na gyaran kasai kuma da za mu za mu ci gaba masu kallo da sauraron mu shirin ina dalili ke zuwa muku daga nan kafar yanci ta gidan radio da talabijin na Liberty da kenan birnin tarayyar Najeriya na Abuja za mu je hutar bul lokaci mun dawo za mu ci gaba ku da kace ina dalili ina dalili ina dalili na dalil inda muke tattuna batutuwa daban-daban da suka shafi hanyoyin da za a magance matsalolin da ƙasa take ciki inda muke tattuna da injiniya su biya bagi sani shugaban jam'iyyar adp ta ƙasa a ɗaya ɓangaren kuma ina tare da dr surazu yakubu da malami ne kuma shine shugaban tsangayar wato harkokin shari'a na ƙasa da ƙasa da ke jami'ar nile da ke nan barin tare abuja malamai mu na dawa to a bar mu mu dan tattauna cikin matsalolin dai da muke tattauna a kan halin da ƙasa take ciki a kan hanyoyin da ya kamata a bi domin a magance kalubalen da ƙasa take ciki a rahoton da muka samu shine akalla an samu mutane 1178 waɗanda suka rasu a sanadiyar eh, cutar kwalara injiniya ya suya ba bisa na an daɗe ana ta zargin yadda ɓangaren shari'a a ɓangaren kiwon lafiya yake su kurkuce a najeriya irin waɗannan wato alƙalman da ake samu na mace-mace shin wani tsokaci za ka yi eh, to duka dai bai ba wani abu bane ika kawo da na abubuwa hmm. rashin wato dauki mataki hmm. musamman a fuskan cin hanci da rashawa wanda ya kakatutu musamman a bangaren mai kamar dakta ya ce shugaban kasa ya sa hannu a wannan doka wanda zai gyara zaman yadda bangaren mai yake a najeriya to muna gode masa da wannan abin da aka yi amma ba nan take ba akwai dokoki ai kafin mu kawo fiye bidin nan me ya hana gwamnati tabbatar cewa na aiki da abin da doka ya ce ina musamman a wannan bangare na mai dinnan irin sat a ka san kudin a Allah da yayi Najeriya ya yi mu da arziki kamar da ga maka musamman bangaren mai idan arzikin da ke fito bangaren mai din nan aka ce lalle kan Najeriya yana yana yana yana cin abin nan a morin muna eh, eh, eh abin nan ne ba kaɗan daga cikin mu suke sata mm. suna kai kasashen waje mm. wasu su sa abin nan su binne shi mm. a gidansu ba to wallahi ba haka za a zama ba bangaren kiwon lafiya take magana da na ilimi har da ma na titina da abubuwan da ya kamata mutane kada ka je ji dadin rayuwar shi wallahi Allah ya gama mamu da shi amma bangaren wannan kawai shugaban kasa da Buhari ya fuskanci ya yi maganin wato cin hanci rashawa da ke da ya kakatu a wurin to ai ai report na fitowa kullum to idan ana samu ai ai abin da yasa muka samu yadda muka samu kanmu cikin shanin maganin na lafiya shine ba ne illar a menene wannan kudiri ya kunsa ne wani muhimmanci gare shi ga 'yan ƙasa da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya rattaba masa hannu kuma 'yan majalisa suka amince da wannan kudiri shin a matsayinka na ƙwararre kan harkar ilimi shin wani alfanu najeriya za ta samu a sanadiyar wannan sanya hannu ga wannan dokar pib da ake tattace eh, to dokar pib ba karamin doka ba ne hmm. kamar da nake ga maka abubuwan da ke cikin dokar nan in dai har za a yi amfani da shi ne hmm. in dai har za a yi amfani da shi hmm. wallahi Najeriya ba karamin arziki zai samu ba ba karamin ci gaba za mu samu ba don kamar bangaren gas iskan gas yadda aka yi wato abubuwan da aka sarrafa aka aka shirya yanda za a gyara zaman kasan ga yanda za mu dinga samu amfani kuma ka san duniya magaba da yau ba maganan mu ake yi ba saboda illan shi maganan gas ne ake yi to kasan ga gas ne ma muka fi samu don akalla akalla muna da gas wanda ya kai trillion ba biliyon ba ba dari shida dubu eh, trillion dari shida reserve ke na gas da muke da shi a kasa ba ba ta ba ba wanda aka gano shine trillion eh, dari biyu da talatin to abin da ta so in ja hankali ka shine a duniya yau bayan rasha da da kata ne ko da wani kasa kuma su ne suke gaba da mu a Najeriya yau yau magan arziki to bugu da kari yau din nan an diman da ke fitowa da shi muna sai muna kai kasuwannin duniya bai wuce ganga miliyan biyu ba bai ma kai biliyan biyu ba ko abin nan to idan har aka aiki da abin da PIB din na fito shi to ina tabbatar maka cewa zai kai har miliyan hudu you fiye da haka to kenan kenan arziki da muke samu yanzu zai yi ninki kashi biyu o kawai fiye ma da haka you to banda wannan maganan mm, to da yake babu lokaci a injiniya a barin da gari ka dr sirajo yakubu shin me ke sa in yankin niger delta wanda su ne kidonan donan arziki man fetur din suke ta ce kuje suna nuna damuwarsu an jo edwin clark ma yana nuna damuwa akan wannan sulhu kudi da aka akan a wannan kudi na dokar man fetur ya to sai dai in suna da wata hmm. ajanda ta daban hmm. wanda kowa ya sani da um, dokokin da suka shafi bangaren mu ai ya ba gwamnati ya ba kamfanonin kasashen waje karfi wanda hmm. kusan zaka ce suke tada a zigin suna tafiya da shi amma yanzu wannan gyara da aka yi an ba ma 'yan ƙasa damar su shiga ciki dumu-dumu a yi da su hada su kansu a inda ake haƙo wannan so kuma su sai don clark din ai wurin su ne kuma su kullum suke cewa an toshe su in yadda don clark zai wata magana daga ba kaga ta gwada cewa yana da wata manufa ne wanda ba so suke a zanen lahiya ba yanzu haka akwai wani kaso da aka ware musu wanda zai rika tiya wato asusun su waɗannan kawai matsalolinsu shine mutanen su shagali ne maimakon a'yan kalmar kuɗin da suka shiga su amma suka shiga sai da babu wani cigaba ba gwamnati tarayya ba ce ko za ta rika abin da za ta rika masu fitintunu ba ga gwamnan sunan ba ɗaya daga cikin su ibori hmm. an je an kama shi a london ya ya ya sace kuɗin jashi ga minista nan ta petroleum lokacin su ne ah, amma mai ta ɗaya eh, da zani kuɗin da ta sata na ƙasar baki da mm, ba da ake zargi har yanzu dai kotu dai ba su tabbatar da wannan zargin a yanzu tana can kasan tsarin shari'a na ingila ya sha bamban da kuma tsarin bincike mm. na su ya sha bamban na gudan gurin za ga zai ɗaukar lokaci amma lokaci zo za a tabbatar da laifin akan ta kafin ma su kamata sun yi bincike suna da wasu hujjoji kwarara wanda zai sa a kawata to amma dai za ka samu cewa mutanen su yan shagali ne yan kashe kudin ne maimakon a ce kudaden da ake basu mm. su je sai mutanen su aika sai su kashe kudin sannan kuma suna yan gida mutane su cewa ai ba a basu abin da ya kamata mm. so abin da yasa suke ta wannan ɗumuwa kuma allahu alam su ne suka san dalilin suke ai wanda ke ministan mai yanzu ba dan balansa bane ba gwamna Timi Presu ba wanda wanda ya binga. Mm. idan abin idan idan kudurin dokan nan bai da kyau me yasa ya shiga gaba ya tabbatar da cewa an samu an samu wataƙila tun da tun da gwamnati ta amince da shi a matsayinsa na minista ai ba zai yin adawa da kudurin da gwamnati ta to amma ai ita gwamnati yadda take aiki daga ƙasa ne zuwa sama mm. sai na ƙasa sun yi aiki sannan sannan ke zuwa shugaban ƙasa da ya samu hannu bai da bai da lokacin da zai sa zai ce ya tsaya ya karanta doka ayat doka bayan abin da ɗaya ba a ɗaya bayan ɗaya mm. to zaka samu dai daga nan kasa aka yi sai brief din da aka bashi mm. so suna sane a ministries din nan akwai yan naja da da. a matsayin ma'aikata mm. kakkai mamaki suna daga ciki kuma sannan ai a national assembly suna da wakilai kuma sai da aka yi a sauraro na public hearing an kira mutane an kira stakeholders an kira mutanen su sun zo sun ba da input ɗinsu based on wannan shawarwari da suka bada da ra'ayoyinsu da suka bada har ma aka yi kokari aka hido da dokai a gidaje biyu da ke national assembly suka amince da su aka tura mu shugaban kasa dr siraj duk da ke lokaci ya yi da zamu buɗe live taro eh. amma bari in je gare ku a baku minti ɗaɗɗaya ko bi a kuɗin tsokaci game da wannan harin da aka kai wa matafiya a jos na jihar plateau eh. shin injiniya su da baki sani shin wani kira kake da shi ga al'umma ko kuma matasa waɗanda abin nan da ya faru ya so samu sarai wato kada su ɗauki doka a hannunsa kamar yadda masu fada da ake ana ta kiraye a akan cewa kada fa a ce za a ɗau doka a hannu domin ko gwamnati tana gudanar da bincike domin ganin an hukunta da suka aikata wannan laifi. eh to bari kafin zo kan wannan akwai wani magana dokta yayi mm. wanda yake akwai kuma wani abu da ke ciki da ke kasa da biyu suke tafiya mm. su mutanen jaddatin na mm. yana da muhimmanci ka san a wannan doka na PIB an ware kaso na kashi talatin daga na riban da eh bisa dari hmm. na abin nan na mm, riban da NNPC zai samu idan an fara wannan aiki da dokan hmm. saboda a tada wuraren da ake da mai hmm. saboda mu ma kamar yadda zai suke suke suke suke fi da mai ana ana ana ana samu amfanin shi a kasar kaman kaman arewa san muna da basins guda biyar wanda har yau ba ta basu ba you know ba su kai ga cewa yana za a samu amfanin basin da da lakchad da sakoto da bidda da bauchi mm. da kuma na benue mm. duka ba wanda yanzu haka aka ce ana samu amfanin su to su kiyashi suke yi ba su a so a ce arewa ita ma ta tashi ta bunkasa da arziki kamar da su suke suka samu in ba haka ba ban ga dalilin za a ce idan aka ce za a ci gaba za a yi abin da zai kawo ci gaba da arzikin kasa wani can kuma ya ce wai shi bai yadda ba kuma kuma idan mai kuma an san cewa komai da aka samu na kasar ne mm. you know za kowa ne zai kamar da muke kowa yake samu yanzu to shine yake so in bayyana cewa wato da biyu suke tafiya ba da gaskiya suke yi ba su san cewa man da muke da shi a nan arewa ya fi nasu so dubu ga wannan gaskiya kuma gaskiya magana kuma kenan so gas ma da ake magana munan da kamar bida basin kasa na na na shugaba na aikin da aka yi na bida basin gas ne muke da shi fiye da kome da ake bukata kuma duniya yau gas ne ake so to shi ne suke kurta ba ke cewa kuma ne eh, eh, eh suna bakin kyashi suna kyashi da cewa kada fa a yi arewa mata tashi da arziki kamar ya fi nasu to na jiya suke magana hmm. abu ne wanda yake Allah ne wanda zai kawo saukin abu da hmm. in ba haka ba ka san shanin ah, tashin hankali na jos din nan ba yau aka fara ba tun kafin ma a yi maganar boko haram na mene ana ta fama da wannan to kuma gwamnatin nan ta yi amfani da abin da kamar gwamnatin obasanjo ya amfani da shi idan ya kama cewa za a yi doka ta baci ne a wani state a yi don ba yi ba ba za a samu zaman lafiya kamar da ya kamata ba. Dokta, ma kira jama'a musamman matasa kada doka ɗaukar eh, doka ga hannun ah, mutane su ɗauki doka ga hannunsu ba abu ne mai kyau hmm. saboda ita shari'a akwai yadda ake yin ta kafin a zartun mutane a hukunci yan mm. mutane za su ɗauka doka kamar mun gani a ofc lagos da an ce mutum barawa ole mm. sai ga an ji mai ta a toshi wani bai ci ba bai sha ba wannan abu da ka kawo musamman isu na matasa mm. wani shirya kamata a yi nan musamman don ya kamata mu duba community policy ne don matasa suna da rawar da ya kamata saka wajen kare a yankunansu da garuruwansu daga daga bata gari tare da haɗin gwiwar 'yan sanda to shi kan a bar mu dan jaga masu kallo da sararin su ma da suke dako su bugo su to albarkacin bakin su kan wannan a tattauna da muke idan an bugo a yi nesa da akwatin ido da talma a kuma yi kalamai masu su ma'ana waɗanda za su ci gaba da zaman lafiya Hello? wa alaikum salam ya suna malamin kuma daga na ke kira to sa'adu dan ba tsari muna tare da kai bismillah to alhamdulillah na yi abubuwan da babban bako ya ce na ubangiji Allah musamman lafiya kafin na ya ba mu ci gaba da albarka to ma da ma da samun tani a abin da zan tantu ba lokacin baki na musamman irin abubuwan da suke faruwa a kasar nan bayan amfani gaskiya kamata ya amfani da doka ba a hukunci ba tun gwargwaro kamar yadda ya kamata babu kasar da ba ta da doka kuma babu laifin da bayar da bayar da dokan da aka eh, aka yi mai hmm. ya kamata a ce mutum in ya yi laifi aka kai shi kotu maganar da aka eh, an tabbatar da mutumin nan ya yi laifin amma za ka ga an cika kotu da lauyoyi da sauransu da wasu abubuwa mutumin da aka kama wani ma zai iya kasance ya fahimci cewa idan ya yi amma sai ka ga wasu sun sun tsaya kan wani abin da bai kamata ba wannan abin yana faruwa matuƙar wannan abu yana faruwa a ƙasar nan kuma a samu za mu dinga ci gaba da irin wannan matsalolin da muke samu a najeriya idan mutum ya dafi a yi mu hukunta shi domin shi wanda aka yi madadi da wanda aka da wanda ya dafi da wanda aka mai dafi ya ga izina an tabbata da an hukunta mutumin nan domin shi ma hankali ke zai kwanta amma za ka da a ja abin da mai ta tafiya ya ta tafiya har ma a manta a da da irin wani abu da fatan ubangiji Allah ya mu zama lafiya a kasar nan to muna godiya sa'adu dan basari daga nan birnin Abuja hello wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga yana yake kira Tana tare da Umaru dan zamfara don tuturo na kiran ku annan minista kudu. To Umar dan zamfara muna tare ke, bismillah. To muna wa masu girma barka da zuwa. To suna ansa bakin namu. Da farko dai kamar harkar tsaro da ka faruwa a Najeriya musamman arewa ni yana gani ana gaya ma gwamnatin tarayya kaɗan ne daga cikin abubuwan da ka faruwa yankin karkara haka abin da ya sa ya kankana da zamfara da sauran su da zaɓi ni yanzu da na hito daga ɓangaren jihar zamfara mun zo da gonakin mu amma in sai daga sun zo sun ba da miliyan goma mu noma je da sakonnin da masu kallo da saurare suka turo mana daga sassa daban-daban na faɗin ƙasar nan salam liberty sunana abbas muhammad daga jihar neja labarin da ya ji hankalin shine wanda aka halaka mutane sama da ashirin a jihar plateau gaskiya kamata gwamnatin plateau ta ɗauki mataki to sai a eh, sako na gaba inda ke cewa a ah, salam liberty ina mabaki barka da zuwa a gaskiya mulkin apc ya zo da ya zo da da al to a mulkin apc ya zo da da alheri talakawa na talakawa na son ƙasa to gashi nan dai rubutun dai abu oga da bai a har yanzu dai ban fahimci me kake nufi ba a da rinda kyauta da dai rubutu dai to ga wani sabo da ke salam liberty yan boko haram sun miƙa wuya har dubu ɗaya da ɗari biyar wannan wannan abin farin ciki ne allah ya kawo mana zaman lafiya a sako daga aisha ogadabar jihar katsina to a daren ga kwatata dai rubutun ana kuma sassauta kalamai salam liberty tv gwamnatin jihar plateau da ta najeriya ta gaggauta yin hukunci game da matafiya da wasu bata gari suka kashe su a jos jihar plateau daga mubarak jos to kusan a wannan shekaru karshen shirin namu na ina dalili kafin mu naɗe tabar shirin injiniya ya sayo abu ne ka ji a ra'ayin jama'a gurguza me za ta ce a to lallai gaskiya da ya kamata gwamnati ta tashi tsaye hmm. a yi magani wadda buwa suke faruwa wanda bai gagar gwamnati ba idan har hmm. ana da niyan yi hmm. don ba mu ga wato alama na cewa ah, ta yaya za a ce an ce boko haram an rage musu abin nan ko kuma gashi na mari yanzu an ce suna ba da kansu kuma a ce an samu zaman lafiya idan zaman lafiya kasan baka ji abin da wanda ya kira ya ce sai sun biya haraji kamar haraji ne ake biya kafin a bar su ma su yi noman sannan kuma a zo a ce mutane su zo sai su yi masu noma sannan za a bar mutane kuma a ce hukumar tsaro da san da wannan ba eh da kasa ne yin wani abu zai faruwa kuma a ce wai ana da gwamnati to kamar ba da gwamnati ne shi ne yasa muke kira apc gwamnati da babban murya cewa da allah da annabi su tashi yi kar su bar jama'a ga ga ga ga wanda yan rani wanda ba su kai sun kawo ba za a ce kasa gaba daya ba za su yaba gaba wannan abubuwa ba to ah, eh? a dakta kamar ah. za ka ce kamun na ita burmushin eh, to ah, muna ma godiya kuma muna ƙara roƙon shi da ya ƙara ba a dakarunmu nasara a wajen yaƙi da 'yan ta'adda kuma a kodayaushe ya kamata ita gwamnati ana iya yaki cewa constructive criticism wato a ah, yin adawa mai ma'ana yau yin yin yin yin yin adawa mai ma'ana dan shi ke tabbatar da mulkin mm, a da an fara gaskiya ba amma ba kokarin rusa da ba ba dai abin da aka ba a ce sannan gaskiya dai ai gwamnati na bakin kokarin kan ah, ah, bakin kokarinta harka na tafiyar da gwamnati abu ne mai wahala mm. kuma yana buƙatar kowa ya ba da gudunmuwarsa daga su kansu 'yan ƙasa a yanzu ko matsala tsaron ai ka makon 'yan ƙasa su rika ba jami'an tsaro intelligence hmm. to su kuma bandit din suke ba intelligence sai su ce mun bandit wana da kuɗi sai zo da a ah, wannan magana da sun eh, baban ya ce gwamnati su yi magana eh, to kuma sai ka ga cewa su ma sai ka cewa a ah, wato su sun zama bata garin sun zama bata garin kuma to zai ga cewa kuma ah. idan ka kalli kuma fan abin ga ta ah, bangaren ba a bangaren masu arziki su ma ba su abin a ah, wannan ba ya dalci ba saboda idan kuma aka ce jama'a kuma su ne jama'a su ne suka zama ta bata gari karshen shirin masu bada information eh, to wanda ya bada information cewa bandit information cewa cewa wana da kuɗi a zuwa da ke shi a saboda ai to ka samu gwamnati da ka samu gwamnati yasa suke ba wannan duk wannan ka samu gwamnati ne gaskiya magana ne ha no ba fadan gaskiya ne gaskiya magana kenan ko a madadin manyan ba kinna kasarwa ne aka yi ne su ya baki sani shugaban jami'ar ADP na ƙasa da kuma Dr. Suraja Yakubu malami a tsangayar har karshe rana kasa da ƙasa doktoci muna godiya ƙwarar da gaske mu da fatan wani lokaci mun mm. gaishe ku za ku samu dama shi ba ba da taku gurmar sai kuma jami'an da suka sada da ku ni sami nisa ne ke can ku kasance da shirya. ina dalili ina dalili